Hukumomi da shugabannin addinai na can sun dukufa wajen faɗakarwa a kan kai zuciya nesa a garin tungar magajiya ta ƙaramar hukumar Rijau a jihar Nijar Najeriya. Garin tungar magajiyar dai, nan ne ainihin garin ɗalibar kwalejin ilimi ta shagari a jihar Sokoto wato Dabora Samuel. wadda wasu matasa suka aika ta lahira bayan da aka yi zargin ta yi ɓatanci ga addinin musulunci a cikin makon jiya. A yanzu dai uwayen Dabora sun ci ba su da ja da kowa a kan wannan al'amari da ya faru da ɗiyarsu. Da farko ga mahaifinta Mr. Emmanuel Garba. Abu da na, kai na gode ma saboda godiyar da na yi ga ubangiji kowa da kowa da masallata da kristan kowa na zo mini gaisuwa ubangiji ba su nuna ma wa'yansu bambanci. da gaske ne ka samu tayi daga wani fasto daga fatako cewa zai maida ku can ya ɗauki wasu hidimomi naku. gaba mun samu sakon nan har an gabatar da wani ya zo a nan wurin amma mu abun da muka nuna da cewa muna gudun mu koma can kuma wani abu sai wata rana a nuna muna kamar bayan a kaunan mu. Ita ma dai mahaifiyar da boran alheri Emmanuel ta yi magana ga abin da take cewa. Na yi ma Allah godiya da jama'ar Allah da irin iyakacin kokarin da Ubangiji na sama ya dauka muna fansan komi shi yasa muka bar ma Allah komi. Mustapha Sha'ibu makwabci ne na uwayen daboran ya ce a zamantakewarsu ba su da wata matsala a tsakaninsu. Muna da mu'amala mai kyawu muna da fahimtar juna tsakaninmu don ba mu taɓa samun matsala tsakaninmu da su ba ba su taɓa shiga matsalar harka kowa ba dai a gari haka suna dai harkokin su na abin da suka. Daga cin garin na tungar magajiya injiniya Jafar Muhammad Aliyu Hakimi ya ce ba su ji daɗin aukuwar lamarin ba kuma ba su goyon bayan amsa tayin da aka yi ma uwayen Dabora na komawa jihar Rivers. Ba mai goyon bayan ya tashi, ko shi ba zai goyon bayan ya tashi ba saboda ya yi shekaru da shekaru daban shi lafiya a magajiya. Hmm. bai taɓa samun matsala haka da kowane yaran shi ba in ba wannan da ya zama to babu fatan mu babu fatan mutum ɗaya ya fita daga magajiya. A yanzu dai karamar hukumar ta Rijau ta ɗauki mataki na sanya idanu ga masu yaɗa labaran ƙarya a kafafen sadarwa na zamani akan wannan al'amari. in ji shugaban ƙaramar hukumar ta Rijau, Honorable Bello Bako Ladiman Tungan Magajiya. so saboda haka mu muna daukan matakai ga duk inda muka ga an ɗauki mataki na haddasa wani abu zamu ladabtar da mutum kowane ne a halin yanzu dai area dai is camp su ma shugabannin addinai sun ce suna ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a a kan lamarin da farko ga shugaban kwamitin da'awa a jihar Niger Sheikh Muhammad Awal Rijau. Da haka muna karantar da mu. akan su girmama kowane addini wato wanda ba na musulunci ba su girmama abubuwan da wa'annan masu addini suke girmamawa su mutunta su. Shi ma dai jigo a ƙungiyar Kiristoci ta kan kuma tsohon shugaban ƙungiyar ta kan a jihar Niger, Rabara Musa S. Dada ga abin da yake cewa. to dole ne ko ka hakuri ko an yi maka ba daidai ba ka ɗauki hakuri to ka ganin zaman lafiya sai ya zo amma kowa yana so shi ya claiming right daga zaman lafiya ba zai zo Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.